tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na muhammad hassan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan ba manta ba a mu da suka gabata, mun shiga fasli na bakwai da ke bayani dangane da assalatu alal janaza, sallah ga jana'iza. Domin babu wani addini cikin addinai da suka gabata kaf wanda yake addinin musulunci tsari. idan mutum ya mutu an tsara abubuwan da za a mai mataki-mataki duk garin da kaji sai in sun kirkiri bid'a ne to su ne za a ga sun yi wani abu wanda ya saba ma ka'idin da ke cikin littafi mutum ya mutu akwai sallah na musamman da shari'ar musulunci ta tsara cewa a yi mashi kuna fahimtar wannan da kyau ku ina gaya maka yau da duk musulmi za su yadda su kiyaye dokokin musulunci a bisa yadda Allah maɗaukin sarki ya yi ko annabi ko to ɗan abin da za a buƙaci hukuma ta yi ba yawa kuna gano wannan da kyau ko domin yanzu wannan salatul janaza shari'ar musulunci ne ita ma kiyaye ta to kiyaye shari'ar musulunci ne saba mata da yin abin da mutum yake so a ran shi to wannan kuma saba ma shari'ar musulunci ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shirya tun. mu mala ya ɗauko mana bayani mai tsawo dangane da waɗanda shari'a ba ta yadda a yi masa sallah ba na farko mala ya ce akwai mushrikai wanda ya tabbata mushiriki ne ba wanda ka ƙala shirka ba kuna fahimtar wannan da kyau ku idan ya tabbata mutum mushriki ne to ba a mai sallah sai kuma mutumin da yake kafiri ne tsaban kafiri wanda ko ƙanshin musuluncin ma to bai ji ba to wannan in ya mutu ba za a mai sallah ba to sai kuma munafiki wanda munafincin shi ya bayyana Malai kawo mana tarihin rasuwan Abdullahi Dan Ubayyu ɗan Salul, da irin ta taɓurzan da aka kwasa, da irin kai komo da aka yi, annabi ya mai sallah tare da haka amma abun mamaki na umar ya tsayuwa irin ta daka ya ce annabi kar yayi annabi ya ce a'a ƙarshe dai manzan Allah ya sallar Magaji cewa aya ta sauka Allah maɗaukin sarki ya saki doka cewa daga yau ire-iren waɗannan munafukai idan sun mutu to kara ƙara masu sallah jama'a riban da za mu samu daidai nan kafin mu ƙetare shi ne diyan za a yi ka zama muminin arziki yi ƙoƙari ka zama diyan da munafinci zai kawo ma hari yi ƙoƙari ka kare kanka domin jama'a cikin kafirai da mushirikai ba munafiki ana samun munafiki ne a cikin musulmi Shi ne mutumin da ƙafan shi ɗaya na musulunci ƙafan shi ɗaya na kafirci shi ne wanda zai yi abin da zai cutar da addini da al'umman annabi don shi ya more ya nare don a ce ana yi da shi wannan munafiki ne amma da za a hango shi daga nesa mai hangen zai ce ya hango musulmi kaman kare ne in ya juya baya ka hango shi daga nesa cikin awaki za ka irga da shi shi ma tinkiya ce ko kuma akuya ce kuna fahimtar wannan da kyau ko to haka munafiki yake kuma ina son mu gane wani abu guda ɗaya a nan. Abdullahi ɗan Ubayyu ɗan Salon, a zamani mafi tsada daga cikin zamunna ya rayu, zamanin manzan Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, khairun nasi, duk wani khairiya to yana biyo bayan wannan zamani ne. A wannan zamani Allah maɗaukin sarki ya tsire shi, amma abun mamaki. ji irin yadda ya samu kan shi. Kenan a yanzu ba ka da amincin cewa kai kowa ne ba zai iya faɗawa cikin wannan matsalar ba. Fata shi ne yi ƙoƙarin ka gyara imaninka da manufanka, domin mugun manufa yake kai mutum zuwa ga munafinci, har wannan munafincin ya gurɓata aƙidan shi bai sani ba. iri ga inda musulunci da musulmi suka sa ma gaba kai kuma sai ka ga in ka bi wannan mafuskanta nasu to wata bukata taka ta duniya ba za ta tabbata ba, to bari ka taɗiye su don fanka ta tabbata. To daga nan sai ga a hankali mutum yana ɗage yana ɗage har sai ya ɗago munafinci a kan shi bai sani ba. To dama abin da ya haifar da munafinci shine hijira zuwa Madina, don a maka duk wanda ka gani a maka, mumini ne mai cikakken imani ba garwai. ko kuma kafiri mai cikakken kafirci ba mis. Kun gano wannan da kyau ko? Haka suke, ko dai mumini mumini da gaske, ko kafiri kafiri da gaske ba munafiki a maka. Mun gano wannan da kyau ko? Sanda aka yi hijira zuwa Madina, to wannan hijira zuwa Madina ta haifar da nau'in mutum na uku, shine munafiki. Shi yasa baƙara da ta zo sai ta yi bayanin siffofin muminai, ta zo ta yi bayanin siffofin kafirai, da ta lula tana bayanin siffofin munafukai sai da aka ɗibi awai wajen guda goma sha uku. Aya biyar kaɗai Allah ya bayanin muminai, aya bi tak Allah ya bayanin kafirai, amma saboda haɗarin munafiki da munafinci sai da kwashe awai sha uku ana magana a kansu. Mun gano wannan da kyau ko? Yanda muminai ke da sura sukutun sotul mu'minuna kafirai suke da sura tasu ta kusukutun suratul kafiruna haka munafikai ke da sura suratul munafiquna kenan in kana da hankali da kan gado kai kasan san ba za a rabu da munafiki ba shi sa annabi ya ce ranar tashin alkiyama al'umma za su taye sai ce wa fiha munafiquha a cikinsu munafukan suke tare za a tashi tashin kiyama duk wani gwagwarmaya da za a yi tare da munafikai za a yi sai an je hawa siraɗi ne to ne za a yi wamtazil yauma ayyuhal mujrimun su ma cin da dama a duniya neman cin banza suke yi za su ga mumine kowa ya tashi da haske Yes, a nuruhum bayna aidihim wa bi aymanihim sai munafikai sai ce zaruna naqata bismin nurikum domin dama ai lokacin da annabi ya je hijira madina su munafikai sai su ga kai mutumin nan in muka biye mai bai nasara ba, to waɗannan kafirai na ausu da khazraj waɗanda suke bautan gunki ba su musulunta ba, sannan kuma a ɗaya hannun kafirai Yahudawa na banu Ƙuraiza da banu Nadir da banu Ƙainuka za su afko mana, to ya za a yi, to sai su ga kai ba su raba ƙafa. Suna tare da annabi a wani fuska, suna tare da can a wani fuska, idan annabi ne ya nasara to dai za a dama gwamnati da su, idan kafirai ne suka yi nasara za a dama gwamnati da su, shi ne idala ƙullazi na amuru ƙalu amanna, wa idan khalau ila shayatinihim ƙalu inna ma'akum inna ma na hannu mustahazi'un, waɗannan su ne munafukai, su ne zilwaje aini allazi ne ya atuna ha'ula'i bi wajihin wa ha'ula'i bi wajihin. To, ana nan a nan har annabi Allah maɗaukin sarki ya rinjayar da shi ya nasara akan kan waɗancan kafiran, to amma da yake munafincin ya yi kanta a zuci, to sai kuma ƙiyayya ya shiga tsakaninsu da ‘yan uwansu muminai. Har yanzu sai suka kasa natsuwa cikin musuluncin, sai suka raba ƙafa, saboda kwaɗayi, abin da za su samu a can, da kwaɗayin abin da za su samu a nan, to a lahira sai Allah ya musu jaza'an wifaƙa sakamako daidai da mugun aikinsu cin da dama su ‘yan a ci banza ne idan da sun hango haske wajen kafirai canza su amma da suka hangi haske wajen mumine sai suka yi nan sai suka ce zaruna naktabis nuri nurikum sai Allah ya ce masu mai ƙilar ju'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya su abin da suke nufi ku koma duniya a ke zuwa da haske to sai suka ɗauka, kasan shi wawa bai san gatse ba, an ce za a bashi sarki di ya rabar da riguna. Mun gano wannan da kyau ko? Mutum ne aka kowa aka ce sarkin garin na ya ce zai naɗa ka sarki, sai ya shiga gida ya buɗe akwatin shi ya kwaso rigunan sa shi di ya rabar ma makota da maroƙa da duk wani mai bukata, saboda in an yi bikin naɗa shi sarauta ai za a kawo mai manyan kaya da zai sa ko? Sai ya ginshire yi. ya zo ƙofar gida ya sa irin karagan ne ya kwanta ya yi kishin gida wai shi nan jiran gari yake kuna gano wannan da kyau ku? to wawa ke da an ce masu ƙilar ju'u wa ra'akum faltamisu nura sai suka ɗauka gaske ne suna juya fa faduriba bainahum bisurin ne sai a kawo zalla a rafi sai a sa tsakaninsu mun gano wannan da kyau ko zalla a rafi sai a girke shi a wajen nan ƙetare inda mumine suke rahama, nan inda munafukai suke azaba, abin da Ibn ya faɗi kenan, Allahu ya yarhamuhu. Yake cewa waɗanda suka kai ni gidan yari, wallahi ba su san abin da suka yi min ba. Sai suna ganin sun wahalar da ni ba su san cewa ni aljanna suka kawo ni ba. Mun gano wannan da ke ko? ya ce in bauta ma Allah, in roƙi Allah, in yi rubuce-rubuce na, ɗauka suka yi wai sun baro ni da gari wai sunan sun wahalar da ni ne, na rantse da Allah wanda ya aiko annabi Muhammadu da Alƙur'ani izifi sittin abin da ya fa'ar da Shehul Albani kenan lokacin da aka yi shi gidan yari. Wallahi al'adim jama'a, kullum sai mu je sai ya ce a kawo mai littattafai, a kawo mai kuɗi, ashe wai yana ta ɗiban ‘yan gidan yari ne yana biya masu taron da aka ɗaura masu su suna fita shi kuma yau sai ya ce a kawo mai littafi kaza. gobe ya ce a kawo mai littafi kaza muka ce to malam yaya ne ce wallahi bai taba samun natsuwa a duniyan shi ba irin yadda ya samu natsuwa sanda yake wannan wajen ina fatan mun gano wannan da kyau mun gano wannan da kyau ku babun ne? rahama wa zahiruhu min azab ina fatan mun gano wannan da kyau su sun ɗauka an kai shi an garƙame shi a cikin bala'i ne ashe na cikin babun batsin hume fihin rahama amma nan ƙetaren duniya fa min ƙibali azab mun gano wannan da kyau ko to si ne Allah sai girke wannan to zalla a rafi tunda dama su yancin banza ne to ku je ku ciwo kuna gano wannan to ku kalli zamanin da munafukai suka rayu zamani wanda ya fi kowane zamani tsada zamanin annafta lokacin da wahayi yake sauka ga mafi tsadan annabawa amma wallahi suka zanci kansu a cikin wannan bala'i kuna fahimtar wannan da kyau ko Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salul ya kwanta ya rasu, ɗan shi mai suna Abdullahi muminin arziki, ya zo ya roƙi manzan Allah ya ce, Ya Rasulallah, ka riga ka san abin da ya sauka kan wannan dattijo, Allah ya ce wallazi walla kibarahu minhum lahu azabun azim wanda ya shiga cikin kitsa makircin ƙazafi ga sayyida Aisha Allah ya ce a rabu da shi wannan zai ɗanɗana azaba mai raɗaɗi azaba mai girma ya ce to ya rasulallah abin da nake bukata riganka nake son ka bani in je in mai likafani da shi mai yiwa in Allah maɗaukin sarki ya kalla ya ɗan sassauta mashi, yana da yaƙini lalle tsoho sai an gasa shi. Mun gano wannan da kyau ko? Kuma wallahi al'adim, duk abin da mutum ya taɓa ji a gidan duniyan nan ko wasan yara ne. Duk daɗin da a ce tun da aka yi ka kashe shekarar dubu kana jin daɗi kana mutuwa ko wallahi mantawa za ka yi. ƙila na san yau da safe wani ya karya da ɗumame, wani ya karya da shayi, wani ya karya da koko da ƙosai, kai da duk ma abin da ka karya tsakaninka da Allah ina ɗanɗanan wannan karin kumallon naka a bakinka yanzu. Wallahi ka auna lahira da duniya haka suke. An tambayi annabin Allah annabi Nuhu, wai shin ya kaga duniya shi da ya shekarar dubu ba hamsin ya ce kamar ya shigo ta wannan ƙofar ne ya fita ta wancan. A, ya yi shaku misali ga ashabul kafi nan, sanda suka shekara ɗari uku da tara suna bacci, da aka tashe su mai suka ce, Labisna yauman, au ba da yau, yini ko wani ɓangare na yini, au kallazi marra ala karyatin wahiya, khawiyatun ala urusha, kaza kaza can da aka tasa za ce kam labist, kala labist yauman, au ba da yau, shekara ɗari ba. Mun gano wannan da kyau ko? to wallahi haka lahira take haka idan aka je lahira ka tambaye kafirai duk su gama yawman aw sai ce illa bistum illa qalila wallahi haka za ga duniyan nan annabi ya ɗauki rigan shi mai daraja a jikin shi ya tuɓe ya bayar aka je aka sa mai ya komo ya ce ya rasulallah an gama kintsa shi ina son ka zo ka yi mai sallah manzan Allah ya taso ya zo ya mai sallah ai da kun ji ta taɓarza da aka kwasa da sayyidina Umar ku annabi da sa kai ba fa annabi kaɗai ba abubakar umar usmanu aliyu talha zubairu abdurrahman sa'adu sa'idu duk wani wanda kake ji da shi kowaye akwai shi a cikin wannan salla duk waɗannan mutum goma da ake cewa ‘yan aljanna da sauransu duk sahabban nan da Allah ce radiyallahu anhum wa radu'an dakarun badar suna nan mutanen bai'atin ridwan suna nan su ne famamin da annabi ya ja zugan waɗannan farar al'umman wanda kullum kake addu'an ihidina siratal mustaqim siratal ladina an amta alaihim su ne Allah ka shiryar da mu hanyar wa madaidaiciya hanyar waɗanda kai ma ni'ima yau akwai ni'iman da Allah ya ma mutum kamar yayi cikin sabon manzon Allah ulaika ma na an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa duk a cikin su duk wanda zai shiga cikin wannan gayyan wallahi biyo bayan su zai alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina annabi ne ya wakilce mu a wannan fagen was-siddiqina duk wani Siddiki da ke duniyan nan sai na abubakar ne wakilce mu a wannan wajen wa shuhada sa hamza su ne wakilanmu a wannan wajen wa salihina sa abdullahi dan umar su ne suka wakilce mu annabi ya ce abdullahi ibn umar rajulun salihun su ne suka wakilce mu a wannan wajen ina fatan mun gane wannan da kyau waɗannan bayan Allah na ƙwarai to su ne kullum kake addan Allah ya shirya da kai me hanya madaidaiciya hanyar waɗanda kai ma ni'ima su ne wanda Allah ce sullatun minal awwalina gayyan arziki ‘yan aljanna a cikinsu to da yawa suke, wa ƙalilun minal akhirina ‘yan ƙarshe ko sai an tona, sai an zakuɗa, sai bayan Allah waɗanda suka yi Allah Allah yake zaɓa ya ce ganawa. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Kai! Su ne suka taru wannan zugan annabi ya ɗiba. ya yi ma Abdullahi ɗan Ubayi ɗan Salulu sallah, ya ɗibe su aka tafi zuga, aka tafi dandazo sai ina, sai makabarta suka raka shi. Su ne suka ɗauke suka sa shi a kabari, suwa suka haka kabarin su ne. Su ne suka rufe suka mai da ƙasa, su suka tsaya suka yi mai addu'a domin in an gama binne mamaci manzan Allah yana cewa mai istagfiru li akhikum was'alu lahu tasbid fa innahu al'ana yus'al su suka wannan addu'ar amma suna gamawa Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada daga yau sai yau jama'a ake ce ma daga yau sai yau kai ka isa ni waye kai manzan Allah kai waye kai ka je ka samu kanka munafinci a banzan bazara wani tukari ya zo ya tsaya ƙarshen ta ma Allah yana fushi da shi Shi ne limamin da zai maka sallan gawa ka gyara kanka wallahi alaikum an anfusakum la yadurrukum man dalla hata daitum kowa ya ji da kanshi wallahi Allah maɗaukin sarki bai sa ka zama wakilin shi akan wani ba wa ma ji ka alaihim wakila Allah ya ce hatta annabi bai zama wakilin Allah ya tsare ka sai ka yi imani ba inna ma anta munzirun wali kulli ƙaumin had kai mai gargaɗi ne cikin al'umma Allah ya zaɓi waɗanda za zama shiryayyu wallahi ba duka ba kuma ya ce lasta alaihim bi musaitir addinin Allah ba wanda Allah ya ce a tarsasa mun gano wannan da kyau ko wa'azi aka ce fa zakkir fa inna dhikra mu'min duk wanda yake barshi inna ilaina ya iyabahum summa inna alaina jiki magayi muna fahimtar wannan da kyau ko ai ta wannan al'umma al'umma ce ‘yar ilimi, duk wanda ga mai ilimi bai ji ba bashi, yau za ta nuna mai kuna fahimtar wannan da kyau ko bashi shi za karka yadda Allah ya ce ma annabi wala ta salli ala ahadin daga yau sai yau kakka ƙara yi ma ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan sallah in sun mutu sai ce abadan jama'a ko babu kalman abadan na takidi kun gano wannan da kyau ko ba a yi taukidinta da abadan ba kalman wala ta salli ala ahadin minhum kare ta isa amma don a nuna maka kai ba fa yau ba tun katikati har gaban katu to kar a ƙara yi ma wani sallah daga yau sannan wala taqum ala qabrihi kuma ire-iren su kakka ƙara tsayuwa kan ƙabarinsa yi masa addu'a menene dalili innahum kafaru billahi wa rasulihi domin sun yi baran-baran sun yi bare duniya da Allah da ma'aikin shi kuna gano wannan shi yasa ba wanda ya sai wakilta ya wakilci Allah wajen tabbatar da imanin wani ko kafircin sai Allah kana cewa sai kai karambani mun gano wannan da ke ku shi yasa annabi yake cewa wakilna bizawahir an wakilta mu kalli zahiri ne amma abin da bawa ya ɓoye a zuciya wannan kuma na Allah ne kana mawana kallon banza a she salihin bawa ne ya kyautata alaƙan shi da mahalicin shi kana nan kana lissafin iska jama'a kuna gano wannan da kyau ko Allah kowa ya zama mutumin kirki kowa ya zama mutumin kirki in ka san ka da waɗannan ɗabi'u na nifaka don Allah ka bar su dan amfanin kanka in ba baka bar su ba akwai ranar ƙin dillanci ayi, wallahi na nan tafi domin shi Abdullahi dan ya dan Salol da za a bashi daman ya dawo duniya yanzu ni na san zai waye gari tattar. zai ɗauki azumi, sallah, zakka, azumi, hajji, jihadi, bin iyaye, sadar da zumunta, haƙƙin maƙota, kaza kaza na alheri wannan zai ta'i, ba zai taba bari ba. Domin ya je ya gani, ya je ya ji, ina fatan mun gano wannan da kyau. Wallah ya je ya gani ya ji, to wallah kar ka yadda wani ya ɗauki izina da kai, ka ɗauki izina da waninka. Yau duk wannan munafincin da suke suna ina, ina duniyan da suke fatan su same ta suke abin da suke, yi tana nan ko ba ta nan su fa shi sa dama duniya ta kenta ko dai ka kare ka batta ko ta kare ta bakka dole sai an yi ɗaya ko haɗa ma duka za ka yi ka ya ka yi ta ka tsantsan shi sa duk wanda yake tinkawan wallah sai in kashe ka ba komi ya kashe ka kana ƙoƙarin ka dai tabi da imani wanda shi di yanda ya zauna zama a nan gidan duniya watan wata rana sunan shi wa duk wanda gan shi a nan wajen sunan shi gawa dan dan kafin ne kun gano wannan kyau ko gawa ne kai amma kafin ajalinka ya sauka shine kafin ajali wallahi kowa dan matsalar lahira ko ko matsalar mutuwa ko ba wani wanda zai bari barin kashe ka yana tanin wai ya kashe ka to in ya kashe ka abin da nake cewa zai kwashe kwanukan da yake tanin ya daƙile maka ne ya ɗaura kan shi? Zai yi To, da wani dalili ya kashe shi, wallahi ba wanda ya taɓa mutuwa sai da ajalin shi ya zo. Wa ma kana li nafsin an ta muta illa sai ce me, kitaban mu'ajjala. Jama mun yi imani da rukuni na shida, na rukunin imani, shine imani da ƙaddara. Allah ya ƙaddara mu kowa lokacin mutuwan shi shi sa ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun yace huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun wanda ya wannan aiki sai ce wa huwa Allah shine Allah wallahi kowa nan da ajalin shi yake annabi ya ce ajalinka na bibiyanka ya ce arzikinka na bibiyanka sama da yadda ajalinka ke me ke bibiyanka wallahi al'adun. kuma kullum garin Allah ya waye sakan guda na tafiya to wallahi kana rage ajalinka ne ya gane ka san wannan kullum kuma wallahi ba wanda ya isi ya mutu ajalin shi bai yi ba sai dai kawai Allah madaukin sarki ya shirin girmama ka sai a samu wani ɗan dako ya cicci tsiya ta kun da kai kaf ya bakka kamar yadda ɗan annabi Adam ya ce, Ni ina son ne an tabu'a bi ismi wa ismuka, zunubi na da zunubinka, ka cicciɓa ka tafi da shi fatakuna min ashabin nar, nan ka zama cikin ‘yan wuta. Kuma faɗau adlahu nafsuhu qatla akhi ya ji ya gamsu da wanda ya je kashe ɗan uwan shi, fa asbaha min al Kuna gano wannan da kyau ku? Shi sa Allah kowa ya kare kanshi. alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hatadaytum duk wanda ya ga ma ya bata je ya bata kai in kashi riba wani abu dan wallahi akwai ranar kin dillanci wannan munafincin da mutane suke wai ina zai kai su bayan da zai kai su wallahi duk abin da kake tinkaho da shi kafin ka mutu sai Allah ya maka azaba da shi in mulki Allah ya baka ka dinga fafadukan ko da tsiya ko da arziki sai ka tsare shi kenan ba bacci ka je taro tsakar dare ka je kaza ga mulkin ga kuɗin ka kasa cin su yadda ya kamata wani na gefe fi ka ci haka ne ko ba haka bane wannan wannan ina hutu a cikin wannan ina fatan mun gano wannan da kyau ina hutu a cikin wannan abu shi sa duk mai hankali ya nemi gama da duniyar nan lafiya don ko ka nemi gama da ita lafiya in Allah ya azurta ka sai gama da ita lafiya in ma baka nemi gama da ita lafiya ba dole sai ta gama da kai ko da tsiya ko da arziki ina gaya maka wallahi azim duk wanda ka gan shi sai ya mutu kullu bunu unsa wa in wa salamatu yawmun ala alati hadba'u mahmulu ɗan adam komin yanda rayuwa ta mai tsohotan wata rana a makara za ga an ɗauko shi kowaye iza na ali yake cewa da in mun mutu mu ba za a bar mu walau kunna idza mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'isna wa nus'alu indaha an kulli shay'in wannan shine imanin mu mun gano wannan da kyau ku shi yasa sanda Khalid ibn al-Walid ya zo mutuwa yake cewa la namat a'yunul jubana Allah ka hana idanun matsorata bacci ya ce ga zan kwanta in mutu a kan gado ya ce duk inda ake kutsawa cikin bala'i ya ce ba inda ban kutsa ba kun gano wannan da kyau ku Khalid ibn walid kai Khalid fa yana jagorantar yaƙi in aka ji shine komanda mutanen da zai je yaƙa kafin ya iso sun gudu suna kawai saboda tsoro amma bai mutu a fagen fama ba ya ce a jikin shi ba inda za ka ɗora yatsa face akwai sara da takobi ko jifa da mashi ko harbi da kibiya inda ta ba inda aka sa ya hatsa akwai wannan a jikin shi ya ce amma ga shi zai kwanta ya mutu kamar yadda tsohuwa mai daka daddawa take kwanta ta mutu a ɗakinta kun gano wannan da kyau ku shi yasa duk wanda zai tunkawa ya kashe ka ce yi marmaza ina fatan mun gano wannan da kyau amma kuma in ya isa ya aika da wasiƙa ya ce ga inda yake son kaje lahira a saka daga ran da aka zara ranku daga rana ya gama maka tsiya dan yanzu kuma bayan da ka iya duk abin da zaka yi magangan jikin ba zai ƙara ji ba kuma kai ma kana da ne ko bulala ɗari kai mai bai ji ba in ƙona gawa kai bai ji ba duk abin da kai dai bai sani ba tunda an riga an mai an ɗauke ran kuma shi ɗin bai isa ya ɗauki ran ba sai Allah ya yi domin ya ce Allahu ya an fusa hina mautiha Allah ke yi wallahi Allah ke ba kai ba ne. za ga an yi wani ƙulun ƙulu fita da mutum a mota amma wallahi ya tashi gobara ta cinye mutum ya tashi kaza ya tashi Allah da ke ɗaukar ran bai ga daman ya ɗauka ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa wallahi ka gyara kanka in aka ce ma kaza kafirci ne ka ce ana zagin ka bari in aka ce ma kaza shirka ne kar ka ce ana ma habaici in ka san kana yi bari kaza munafinci ne ko zalunci ko fasikanci ko bida'a ko san zuciya ko miyagun al'adu ko menene da shari'a ta ce babu kyau ina baka shawara dan uwa yi kokari ka bar wannan abin in kana neman ka zauna lafiya a lahira jama'an ka je lahira ta yi kyau ko Allah duk abin da aka so a yi mun gano wannan da kyau ko in dai lahira ta yi kyau to duk abin da aka so me a yi baka asara ba amma an ka je lahira aka ce za ka shiga wuta kuma kai ne sarkin duniya sarauta ta zama aikin banza haka ne ko ba haka ba ne Allah ya tsare mana imaninmu to lokacin da wannan aya ta sauka mala ya ce ina za ka ga umar cikin farin ciki dan dama umar ya ce kar a yi sallan annabi ya ce a shi sai ya yi shine sai mala yake ce a ai ba yau ne ma farau da Kur'ani ya sauka yake goyon bayan shawaran da Umar ya kawo ba. Shi an yi haka, an yi haka ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba biyu ba sun ta faruwa. Umar sai ba da shawara kan ka ce kobo sai Kur'ani ya sauka keke da keke da bayanin shawaran da Sayyidina Umaru ɗan Khattabi ya bayar. Jalasa yauman wata rana Sayyidina Umar ya zauna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil ka'aba wata rana ya zauna a ka'aba faƙala ya rasulallah sai ce ya manzan Allah a nattakhidhu min maƙami Ibrahima musalla yanzu za mu iya ɗaukan bayan muƙamin Ibrahim a matsayin wajen yin sallah ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce lam umar Bizalika ya umar ya ce ni ba umarce ni da wannan ba ya umar jama'a kun zan haɗari mutum ya sa kai cikin fitina Allah bai ce abu kawai ka zo kai musulmi ne ka rika ma Allah karambani cikin addinin shi kuma ka yi ma Allah karambani cikin al'umman da shi ya halici kayan shi kai jama'a sallah ne fa duk wanda ya je aikin hajji ya gani ga ka'aba nan ka ɗauka yadda hulan nan take haka yake muqamu ibrahim yana nan kun gano wannan da kyau ko da muƙamin Ibrahim a cikin Ka'aba yake haka dan annabi Ibrahim shi yake takawa yake ginin Ka'aba kuna gane wannan to kasancewan aka zo nan ga, ga Hajar Aswad a nan ga rukunul Yaman a nan ga Hijir Ismail a nan kun gane wannan to in aka zo wafi wannan yana kawo matsala sai aka matsar da shi aka kawo shi nan kuna fahimtar wannan da kyau ko dan aka zo wafi kawai a rika wuce ba tare da matsala ba to ne in mutum ya gama ɗawafi sunna shine ka tsaya anan kai nafila a biyu to sai zama ana yin karo tsakanin masu yin sallan da ko masu ɗawafi sai dina Umar sai ce ya rasu la me zai hana mu kuma daga bayan kama Ibrahim nan mu yin sallan kaga mai ɗawafi shi ma ba a ci karo da shi ba shi na nabi ce ni ba umarce ni ba mun gano wannan da kyau ko domin shi annabi wa ma yantiqu anil hawa ne magana kan son zuciyan shi kawai ka ce wai ka zauna ka tsara kaza <laughs> a addinin Allah sai dai kai al'ummanka ka halicci mutanenka da garinka sai kai masu jawabin ka amma in dai al'umman da Allah ya ne ko to Qur'ani da hadisi ne a bisa fahimtar annabi ake gaya masu ina fata mun gano wannan da kyau ya ni ba umarce da haka ba shi yasa ma Allah ya ce ma annabi walau kawwala alaina ba'd al-aqawil da zaka kirkiri magana koya yake ka danganta mana la khazna minhu bil yamin annabi da kanshi ba kai ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah fa bai aiko ka ba kun san ina yawan faɗin wannan Allah bai aiko ka ba ina yawan faɗin ce kai musulmi ne ba kai ne musulunci ba kai ɗin nan ba kai ne wakilin Allah ba kana isar da abin da Allah ya ce ne jama'a duk wanda yake duniyan nan kowaye Allah bai ya shi ba in ka saba mai ba kai laifi ba mun gano wannan abu ɗaya za ka saba ma kai laifi Qur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ina fatan mun gano wannan da kyau to amma yanzu wani sai ce wai ka saba mashi wani zai kai ba daidai ba eh in ya saba maka a bisa sabawan shari'a nan ya laifi in ya saba maka bai saba ma shari'a bai laifi ba yi ina fatan mun gano wannan ne kyau shi sa mita ka tsantsan mi da gaske annabi ma ana ce mai ba a hankali ba ma kai ba yaƙi aka je yaƙin badar aka kamo bayi annabi ya nemi shawara Ko suka ce da kashe su Ko suka ce a ansa fansa annabi ya ɗauki me shawaran waɗanda suka ce a ansa fansa amma sai da Allah maɗaukin sarki ya ce wa ma kana nabi an yakuna lahu asra hatta yushina fil ard karshe dai aka nuna da wancan shawara amma cin da wannan din aka ɗauka to ta yi inda ba ta yi ba ai suna nan sai a maida masa da fansa a masu hukuncin kuna fahimtar wannan da kyau ku za a iya yin kablu ko ai ba'adi a cikin <laughs> hukuncin amma cin da ba a yi ba Allah ya yi me ya yadda sanda ka munafukai ba su je yaƙi ba suka zo suka faɗi hanzarinsu annabi ya ansa ya masa addu'a suka tafi Allah ya saukar da aya ce me afallahu anka lima azinta lahu Allah ya yafe maka hmm, kaji yan gatan Allah kenan wai fa za a zarge shi ne amma sai da aka ce me afallahu anka Allah ya yafe amma lima azinta lahu. dan menene kai masu izini kuna fahimtar wannan to kai annabi ne kai fa dan dako ne duk malami dan dako ne kawai ya ɗauko tallan musulunci ne kawai aka ce sallah ya ɗauko ya bayar kai ya ce komi azumi ya ɗauko ya bayar kai ya ce komi cin da ba shi aka aiko ba shi ba shi ne mai abun ba shi ɗan mai ɗan dako ne to malamai har yau sun kasa fahimtar wannan ganin suke su alloli ne su annabawa ne kaga malami ya tatsiya cikin al'amarin sallah da azumi da zakka sai ka je lahira ka gan shi a wuta kai ta mamaki da gangar kai mamaki wancan karambanin da ya riƙa yi shi ya kai shi wuta shi sa sai mu zo sai mu karatu sai mu ce to malam wannan abu ya yi tsauri daga ce haka Allah ya ce to malam yanzu a wani gari ka ce bari a je garin ka faɗi gaskiya ga kyala mutane in za su murɗe su murɗe da kansu wannan kuma su da mai abun amma kai kai ma Allah ta'addanci kai kai jama'a wallahi ni ba zan iya ba ko kun gano wannan da kyau ku gara in faɗa in Allah ya yi da abin da na faɗa ya sa mai albarka kun gano wannan da ku in bai yarda ba fa abin ya watsi amma ƙiri-ƙiri ku ne abin da kuke yi Allah ya tsare mana imaninmu. mu na bai ce shi Allah bai sa shi ba falam kurujin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min majlisihi annabi bai bar wannan majalisi nashi ba, walam ya ƙum bai miƙe ba, hatta nazala alaihi ƙaunullahi ta'ala har sai da aya ta sauka faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa wattakhidhu min maqami ibrahima musalla abin Umar ya faɗi Allah ya saukar da aya kan shi cewa to daga yau ku ɗauki bayan maqami Ibrahim a matsayin wajen yin sallan ku Qur'ani ya sauka bi mawafaqati Umar saboda ya goyi bayan mai shawaran da Umar ya kawo amma ko ba mu ga sahabbai sun ɗauki umar abin bauta ba ko sun ɗauke shi aya ta 125 cikin suratul bakara wannan hadisi mala yace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabut tafsir babu qawlihi wattakhizu min maqami ibrahima musalla Allah madaukin sarki ya sa mu dace Imam al-Bukhari ya kawo shi a juz'i na 8 lamba hadisi na 4483 malam ya ce wa min baini hadainil mawatin in ga kalli waɗannan fagage guda biyu kun gano wannan da kyau ko na Umar ya ba da shawara dangane da hijabi ya ce hajaba uka ya ko Hajjib nisa aka ya rasulallah ya manzan Allah matanka ka kiyaye suka sha makance su daga mutane da suke yawan shiga gidanka kuma su ma matan su rage fita kun san da a musulunci mata sakin sa ake ka kama irin da yadda kaga matan arna misali matan arne in za ta unguwa ta nema ita ta tambaya ne ba sai da kawai haɗe da ta in ya sha wani kwanan ba in ya je gida ko bai ganta ba ba komi ko ba ka suke ba da larabawa a jahiliya su ma ka suke ko kowa ta abin da yake so daga baya ne Allah ya saukar da doka ya hana su amma yanzu ‘ya'yan musulmi mata wasu suke su zama haka su rika yawo a gari yadda kasan wasu godiyoyi gano wannan da kyau ku te yawo wai wai ‘yanci ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya ce Allah ya ce mi wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajina tabarrujal jahiliyatul ula ko kuma ku zaba abin da kafirai ke yi ku zauna a gida ku daina fitan barkatai irin na jahilan farko in kun zauna a gida zai ce ta zauna ta gaji a ƙarya kike yi akwai aiki a gidan me Allah ya basu wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula matan annabi aka gaya mu wannan matan babban gida matan babban gida su ake gaya mu wannan maganar ba ke ba ki an ce ki koyi da su ne fa nazalat ayatul hijab kan kace ce kwabo sai ga ayin hijabi ta sauka mun gano wannan da kyau ko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa yahfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna kaza kaza har zuwa ƙarshe wannan ta ɗaya daga cikin ayan da ke bayani akan yadda mace za ta fito sannan ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wani nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min hinna. sannan Allah ya sa doka ga ko su lokuta wanda kada wani ya saki ya shiga gidan wani mun gano wannan da kyau ku bayan sallah kaza kafin sallah kaza da lokaci kaza amma yanzu kowane katuwa unguwa kawai sai tafi kawai haura gidanka kawai sai ya shige in an faɗi magana sai ce wai ai gidajen unguwa in an san ka kasan su wai akwai aminci da yarjejeniya aminci da yarjejeniya Qur'ani na ina dole duk wanda zai shiga gida sai yayi sallama ya nemi izini la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala wannan dole ne kowa yi dole nan fa shari'o'in musulunci ne amma kawai ka tashi a unguwa kenan duk gidan da ka ga dama kawai sai ka harba takalman ka kawai sai dai a ganka a tsakar gida ko sunan ka dan makota haka ake ko ba haka ake ba shi sa NGRA suke burge ni kowa ya gidan shi sai ya get mun ga wannan da kyau ku ka zo ka da ne ma ke sa mai gadin in mai gadi ya saba da kai sai baka izini yan sai sa sai katan gida fili biyar 100 by 100 guda biyar sai tafi can ƙarshe sai gidan ka zo kai ta buga ba zai wuce 100 by 100 guda biyu ba wanda yake cikin na ukun beji kuma gashi ya cika shi da shukoki iri iri kana bugawa ma matan gidan su ɗauka wani tsuntsu ne ke kuka mun gano wannan da kyau in ba ka gaya masu ba shi ke ka tafi shi sa sai ka shiga GRA ka kabo wani layi ba kowa amma ka zo geto bana wani yaro kawar ya san saiti in ya tafi daga kobar gida ya san kwana nawa zai yi ya ji shi a gadon shi ya sani ko rufe ido ya yi ba zai kuskure ba ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ba daidai ba ne ba ku gyara Allah wani talaucin da wani fitinan ku yana samun mutane ne sakamakon abin da zaka yi zaharar fasada fil barri wal bahari bima kasabat aidin nas li dhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un dama ka Allah yake in karshen duniya ta zo ko bayan Allah na kware sai kwashe su sai bar matsiya ta rage ke ta gasa musu fitina haka Allah yake yi kadan shi wanda bai san Allah ba gani yake wai in ya kashe ka tafi lahira wai ya cuce ka ne kun gano wannan da kyau kasan shi kafiri haka yake in dai ka mutu ya gan ka zauna baka ci baka sha baka motsi baka komi sai ce oh sorry ya cuce ka wai shi <laughs> ah, bai sani ba ne wallahi ranar kiyama haka za ka tashi lafiya lau kuma hayatul barzakhiyya ma haka za ka tashi lafiya lau ka ci ka sha duk wani rayuwa fi ko yadda kaga ana rayuwa a nan gidan duniya ko wallahi ka ake rayuwa kabari ko ba a wannan kabarin ba ai an ɗauki ran an tafi da shi dama ran ne kai, da baya nan yanzu ba ka. Ina fata mun gano wannan da kyau. Yi nan. Shi sa turawan da suka yadda da lahira mako sai ga suna yin fim, ga mutum ya mutu, sai kuma ga wasu yi kamar inuwan shi ya zo yana magana amma ba a ji. Kuna fahimtar wannan? Gashi mutane suna yana magana, yana ganin su ba sa ganin shi, sai suna yin abin kamar fatalwan shi haka. kuna gano wannan da kyau ko wasu suna son su suranta hadisin da annabi ya faɗi ne ka san duk abin da aka faɗi a musulunci suna nan suna bin diddikin shi fa to shine sai su rika suranta abin su suna ganin haka abin yake kasancewa anan gidan duniya yake haka a wata gada ce baina duniya wal akhira kai dai ka bar duniya amma baka yi lahira ba to barzahu kenan kuma rayuwa za a yi wanda ya bi Allah ya ɗan fara cin tukuici a nan, wanda ya saba wa Allah ya fara bugun shi a nan, kun gano wannan da kyau ku, kafin a je a ba shi complete package ɗin shi. Ina fatan mun gano wannan da kyau, Allah ka sami mutuwan shahada. Mala yake cewa ra'ayi fi asra badarin da kuma ra'ayin da Sayyidina Umar ya bayar dangane da bursunonin yakin badar, mun ba da labarin wannan a baya. <clears throat> malai ce, Lamma samiya hazil aya ya kula Umar, yayin da wannan aya ta sauka, sai Umar yake cewa, fa'ajibtu ba'ada ba'adun min jur'ati, ya ce, Wallahi sai ni mamakin ƙarfin halina, ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau ma'izin, sanda na tsaya ina riƙe annabi ina ce mai karye sallan, ya ce, Mamakin wannan abin na yi, kun gane wannan da kyau ku? sai ce amma wallahu wa rasuluhu a'lam amma wannan karbin halin da nayi shi Allah da manzon shi sun san dalilin da yasa nayi shi Allah bai san ai sallan kuna fahimtar wannan amma kuma Allah ya gamsar da annabi ya sallan dan a saukar da ayar ina ba mun gano wannan da kyau yace akhrajahu الحديث أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وأحمد ومسلم wannan ka'idan takrijin hadisi ba daidai ba ne kuma bayan da wannan da kyau ko in an sai a ce akhrajahu bukhari wa muslim sai me sai wa idan tsari ne sai a ce akhrajahu ahmad wal bukhari wa muslim sai me wan nasa'i wa tirmidhi in a bisa tabaka na shekaru ne in a tabaka na siha ne ana gabatar da wa Bukhari da Muslim akan Ahmad, amma jinkirta Muslim a ƙarshe don wai ba ruwayen Muslim ba ne wannan ba daidai ba ne. Ina fata mun gano wannan da kyau. Mamala ya yi iyakan ƙoƙarin shi Allah ya saka mashi da alkhairi. Yasa in malamai suka irin wannan aikin alherin ba zuwa za ka yi ka zage su ba. Sai ka yi tambihi ka yi masa addu'a kawai. Amma daga ran da ke tanin ai ka gano an yi wani abu ba daidai ba barke ɓatanci bar zagi barke kaza sai Allah ya wulaganta ka ka je ka gani su malaman nan duk sanda wani yayi abin da ba daidai ba ɗaukan alƙalami suke su yi me su gyara kun gano wannan da kyau ko sai su fatan alheri amma wasu su abin da suka ƙosa shine su gano kuskuren wani su fara talla su fara talla daga ran da kake ƙoƙarin gano matsaloli da kurakurai da laifuffuka na mutane ka maɗi da ɓatanci gare su ko sai Allah ya fallasa naka kuna gano wannan da kyau ko mutum ya ce wai shi kokari yake sai ya gano matsalan shugaba ya zo ya ci mutuncin shi a ce ka ai wannan cin mutuncin shugaba ka bai iya yin komi kai a hankali Allah ya shiryar da mu malam sai yake cewa waddu an anƙula kula kalaman nafisan lil hafiz bin hajarin fi fatihil bari malam muhammad hassan ya ce wallahi ina son zan kawo muku bayani mai tsada mai daraja na alhafiz ibn hajarin al'askalani da ya faɗi cikin fatahul bari a jiz'i na takwas shafi na ɗari da tamanin da bakwai wani babban malami ne aka ce algawa ta malam kai mana sharhin bukhari mana sai ce la fatha ba'adal fathi ai babu kuma wani fatahi za a yi bayan fatahu makka mana ba wani fatahu da za a yi ma bukhari bayan fatahul bari wallahi wadan kaka katin fatahul bari ko sai ka kasa gane me kai wannan wani irin mutum ne komi kake nema akwai yasa malamai suke ce mashi kamusu sunna kamus ne na sunna ibnu hajar al'askalani Allah malam haka Allah ke mutane baiwa su miƙe su ba da gudunmawa ga harkan addini sai Allah ya sa albarka yau ibn hajar ɗin na wajen shekarun shi ɗari bakwai da mutuwa ba amma ana labarin shi amma wani ya mutu a unguwanku shekaran jiya har an manta da shi yau haka ne ko ba haka ba Allah ka Allah ke al'amarin shi Allah ya sa mu dace kuma mujalladi nawa ne gashi nan mujalladi goma sha hudu ne mutum ɗaya ya zauna yi wannan aiki alheri ya kwanta ya mutu muna fahimtar wannan yanzu ga ibnu hajar ai ibnu taimiya wannan fatawa kadai mujalladi ishirin daidai jiziye arba'in shi kadai littafan shi irin wannan sun fi dubu hudu ya tsaye ma addini hidima to tambaya a nan wai shin kai don Allah wa me kai? Eh? To, wai ma ka zo ka zauna a karanta maka, kai ba za ka yi ba. Ba fa cewa kai wani zo karanta ba, me aka ce? Zo a karanta ma. Kai abin da ake so fahimta ka gane yi aiki, maɗan adam ba zai yi ba. Shi kuma wani so yake wannan ma faɗin ma da ake gaya ma al'umma annaba a bari. to ba wanda ya kai wannan laifi ko ya lalata <laughs> Allah ya mutane shi wannan addinin ko na rantse da Allah cin da annabi da sahabbai suka mutu bai tsaya ba ko duk wanda ya mutu ya daɗe bai mutu ba addinin ba zai tsaya ba Allah ba zai tsaya ba shi wannan addinin dole sai an yi shi in Allah ya ga dama ya tsaye da shi ne Allah zai tsaye da shi duk wani wanda kake jin labarin mutumin kirki ne wanda ya gabata ko yana ƙasa duka, yanzu na san dai in ka tashi lissafa manyan malamai wanda suke ma addini hidima za ka ce dan bodiyo, yana ina, Abdullahi Gondo, yana ina, Muhammad Bello, yana ina, Nana Asma'u tana ina, to mu bar wannan zamanin, mu ketaro ina Malam Abubakar Mahmudu Gumi, ina Lola Abubakar, ina Ibrahim Arab, bawa mai shinkafa fa, ina Imam Ikara, ina Sheikh Jafar Mahmud Adam, ina mala albani duk ba suna ƙasa ba wallah duk wanda za ka ɗaga ka ce wane fitacce na ƙasa kaka koma can baya su imam malik su shafi'i su ahmad dan hambali su abu hanifa su laisu su auza'i su sa'ad suwa suwa duk su sa'id ibn al-musayyib duk suna ƙasa ba duka ta amma yi ƙoƙari ka yi abin da za ka amfani da shi a lahira waɗannan bayan Allah sun riga sun yi fa tilka ummatun kada khalat laha ma kasabar walakum ma kasabtu Allah ya tsare mana imanin duk wannan fafarkan da muke jama'a sa'an tafiya muke nema ya ƙulu ibn hajar cewa yake innama jazama umar bin al-khattab radiyallahu anhu annahu munafiq cewa sayyidina umar ya zartar da bayani kun san a bayanin da Umar ya annabi ya ce za munafiq ai kun tuna ko ce munafiki ne Ƙala kaza yau ma kaza wa kaza lokaci kaza da kaza shi ce kaza shine fa ya ja mutane ya ware su yace la tunfiqu inda alamani inda rasulullahi hatta fadu daga yau ku ƙara kai sadakanku wajen manzan Allah har su ji wahalan addini su bari shine sai gaji ya koma gefe yana cewa ba mu ke taimakawa ba ba mu ƙara taimakawa mu ga yadda za a yi addinin Allah ko mutuwa kai ba za a ci gaba ba shi mai karantar wanda jan limanci in ya mutu ba za a ci gaba ba sanda ya mutu ne ma za a sa wani ya mai sallah ai mun gano wannan addini musulunci ai billahi hoton wani bai isa ya ce wai shi ne addinin ba duk wanda ka gan shi a cikin musulunci cin arziki ya zo haka ne ko ba ne. shi ne yana fatan yi abin arziki don ya je lahira Allah ya me ya karɓe shi wallacin arziki muke a cikin musulunci shi sa kowa yi abu mai kyau don Allah jama'a duk abin da ka san kana yi mara kyau ka tuba ka bari don wallahi ɗan kafin ne kafin kai me ka mutu amma Allah sai ka mutu in duk garin nan gatan ka ne ina fatan mun gano wannan da kyau ko mun daren dadewa yawan ka lissafo manyan ƙasar nan suna yana ina zik zik a zukwe yana yana ina saddauna ta fawa ɓalewa fa a kintola fa duk suna yana ina su agi oronsi eh su mutala fa in ka zo nan kusa-kusa wanda mutane suka fi sani ka ce ina abacha kai ka sa abacha na gode ina ba da mun gano wannan ina shehu Musa yar aduwa duba sun mutu ba ina Stella Obasanjo ba sun mutu ba in dai duniya kake newa da mulki duk waɗannan sun me sun dana ina sarkin musulmi Abubakar na uku ina macido duk sun me Allah jama'a kowa ya da gaske duk abin da ka zama ma za ka mutu in ka zo lissafo masu kuɗi haka dai kuma wallahi duk abin da ake yanzu a nan duniya ko maimaitawa ake yi kuma ba za a irin na da ba kana tsammanin za a yi wani malami da ya kai annabi kana tsammanin za a yi mai mulkin da ya kai fir'auna kana tsammanin za a yi mai kuɗin da ya kai ƙaruna kana tsammanin za a yi matsiyacin da ya kai shaiɗan eh awala duk tsaurin idanka baka kai shaidan ba duk tsaurin idanka da cewa kai baka ji kunyan uban kowa ka kai shaidan ne shaidan da ya kalli Allah ya ce an ra'aitaka hazal ladhi karramta alayya ce kai Allah ka ganka din nan ka ga wannan da ka bibita shi na kai shi wala za ka ga abin da zan yi kai za ka iya gaya Allah ka? <laughs> wa za ka ke shi sai iskanci za ka yi kai a hankali manyan iska sun wuce Allah sun wuce yanzu kalli sarki daƙayanus sarkin nan da ku kalle shi wanda ya kashe wannan yaron asana sabul uhudud su lamarudu su fir'auna suwa su hamana duk waɗannan ba sun yi iddi'a'in rububiya sun yi da'awar su alloli ne yau suna yana kada hada mahum hadimul lazzati mai rushe jin daɗi ta yi mai ta yi teaching nasu lesson Allah saura kai tana nan ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma tafi ƙara afki ba ta bar fanko mara kwabo ba in ta taho an daina yawo ɗan fashi ko koma ɓarawo kowa wala ya je zai buɗe ƙofa kawai sai a gaishe ya mutu a zo a ta ta'ajibi me ya kawo wannan nan mun gano wannan da kyau ku wallahi mala mutuwa kenan ta cira sama ta sadado can ta bige shaho shi fado mun gano wannan da kyau ku a cikin ruwa bata bar kwado da me da kurkudu ba ka san kurkudu kurkudu to balanta kai da kake wa bayan kasa shi kurkudu saboda ɓuya a cikin ina yake cikin kasa yake amma ta bi shi ba ta bar kwaɗo da kurkudu ba kwaɗo na can cikin ruwa amma mutuwa ba ta manta da shi ba kalli fir'auna don san ɗagawa wai shi da duk abin da yake yi na taƙama da menene mutuwa ba ta bar shi ba can ta bi shi can cikin ruwa bai haye ba ta maƙure shi Allah balantana kai kana yawo a bayan ƙasa mutuwa na hangenka <laughs> tana hangenka Allah ya sa mu dashi bisa Allah wanda ya ji tsoron Allah shi ya fi cin nasara Allah ka sa muna jin tsoronka jaryan alama kana yattaliu Alayhi min a hawalihi. Umar ya ce mai munafiki ne kai tsaye saboda irin ɗabi'u da halayya da maganganun Abdullahi ɗan Ubayyu da yake ji. Wa inna ma lam yi akhuzun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai ƙaulihi abin da ya sa annabi bai ɗauki maganar Umar ba wa sallah alaihi kuma annabi ya miƙe mai sallah ijra'an lahu ala zahiru hukumul islam saboda zahirin hukuncin musulunci kalli zahiri ke mutum hukunci mun gano wannan da kyau ku zahiri kawai amma ka kutsa ka ce da annabi ya ƙi mai sallah ko da an samu matsala yau wani yana jin haushin ka kawai sai ka mutu ya ce ba za a ma sallah ba kun gano wannan da kyau ku haka ne ko ba haka bane kuma annabi ya zauna da munafikai a garin Madina aka ce annabi cin da an gano wane da wane munafukai ne me zai hana ba za a bi a karkashe su ba annabi ya ce a'a kar a ce inna muhammadan yaqtulu ashabahu mun gano wannan da kyau ko annabi bai kashe kowa ba yace kar a faɗa haka haka ya bar su su gama rayuwan da bai kashe su ba sun me yanzu eh Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu jama'a nan za mu saurara an Allah maɗaukin sarki kai mu karatu na gaba sai mu ɗauko daga farkon maganan ibn hajar sai mu karance ta da izinin Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum